To jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kamar dai kullum ta kuce na fisa a koda yaushe nake gabatar muku da shirye-shirye masu amfani da za su amfane mu musamman ga mu mata. Yawwa a shiri na da ya gabata na yi magana kai da mata ba ma gida kawai bayan da za ta kula da ta don ya zama abin burgewa abin sha'awa kuma ga mai gidanta saboda nono shi kan shi ma menene ma shi wannan nono yana da matukar mahimmanci a jikin mace saboda na farko ne yana kara wa mace kyau in kika yi kwalliya kika tsaya gaban madubi kin yi dressing ki komai za ki ga ya fito chess-chess ke kanki za ji daɗi ya burge ki na kuma wani a kusa da ke mai gida yana da kyau ki kula da gyaran nonon wani mai gidan shi fa zai iya cewa ma saboda ma wannan nonon da kike da shi yake tare da ke ya aure ki hukumi me za ki yi don ki ƙara kare wannan nonon naki saboda guje ma kar ya canza wani lokaci ki fara ganin miji ya riga ya canza wani wannan nonon kawai zai gani ki bashi sha'awa sha'awar shi ta tashi to me za mu yi amfani da shi na wurin gyaran wannan shi nonon kai ya wuri dole in gaya muku saboda ina son ku gyara ne kuma ina son wanda yaushe ku kasance abin so ga mazajen shi sa nake magana yau na tabo bangaren nan saboda yana da matukar muhimmanci a tare da mu wani shi kawai wani nuni idan ya tafla ya riga ya gamsar da shi balle kuma a je a taba ko a abu masu kallo mu da warhaka mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kamar kullum ne ne na fisa na zamu gabatar muku da shi a daidai irin wannan lokaci a yau zan yi magana akan haƙƙin miji akan matarsa ma'ana abubuwan da suka rataya a kanki na mijinki ku bai haƙuri mata kar ku ga cewa ko da yaushe ina magana akan yadda za ku yi kaza zamantakewan ku da miji yadda za to ni buri na mace kowace mace ta zama tauraruwa kamar yadda na saba faɗi akan mazajen su shi yasa kuka ga har yanzu ban fara tabo bangaren mazan ba ina nan zuwa gare ku ba wai mazan tabo ku bane a dole ta ku amma buri na mata su fara gyarawa su san cewa eh su ma mata ne a cikin gida kuma inda suka shiga za a san ce eh cewa lalle wannan mace ce wannan mijinta kuma zai alfahari da ita a ko ina ta shiga to a yau zan yi magana kamar yadda na faɗa muku akan haƙƙin ki da ya rataya haƙƙin miji da ya rataya akan ki ya kamata ki san akwai haƙuƙuwa da yawa da dama bila adadin da suka hau kanki a matsayin ki na uwar gida wanda suka hau kanki na mai gida kuma ya kamata ki san su ki kuma san yadda za ki kula da su dan samun zamantakewa mai ɗaurewa tare da kwanciyar hankali da nishaɗi da ke da mai gida. da farko haƙƙin miji akan matarsa yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa ki kula masa da dukiyarsa ki kula masa da 'ya'yansa duk wani abu da ya shafi abubuwan rayuwa a cikin gida ki san yadda za ki kula da su wata matar ko yadda za ta ajiye sosan wanka ba ta sani ba wanda miji ya fita ya je ya sha wahala ya aiki ya kawo miki sabulu kin ajiye kin yi wanka kin ajiye soso misali ga soso nan ga sabulu kin ajiye kin gama wa yara wanka ko ke yi wanka kin ajiye sosan nan a cikin sabulun nan wanda sabulun nan akwai ruwa a jikinsa sannan shi ma sosan da kika yi wanka akwai ruwa a jikinsa to idan sabulun ne da kika yi amfani da shi ruwan nan fa ya shiga sabulun zai rinka melt zai rinka narkewa ne yana narkewa yana narkewa sabulun da ya kamata ya muku sati biyu a wankan da za ku yi to ina mai kyauta da zaton da kyar zai miki sati daya saboda me saboda baki san yadda zaki ajiye wannan sabulun ba uwar gida idan kin yi wanka kin gama wanka zaki dauki sosan ki ki kakkabe ki rataye shi zai bushe shi ba sabulun ne kin ajiye shi a abu wanda kika sa cewa ruwa zai sauka akai zai tsane to wannan sabulun ma me kwanye miki sati biyu sai ya kuma haka to me ya kawo haka kin san yadda zaki adana shi to shi ma wannan babban haƙƙi ne da zaki san cewa eh kin fa kin taimaki mai gida saboda baki ce mai sabulu ya kare a lokacin da bai kamata a ce ya kare ba